ولا أشي الآخر wanda ya ɗanɗani daɗin bautan Allah saɓanin wanda ya kama duniya wurin nema azaba idan aka samu duniya nan ma fitina idan aka karɓe duniyan shi ma wani bala'i to sannan kuma an an tafi lahira kuma ga bakin cikin ba kama wanda ke na ba ga kaza ga kaza ga kaza ga korai inda za a bi to amma wanda ya bauta sama Allah duniyar kanta yana cikin gidan aljanna to kamar yadda ya gira shi na ma ne inda yake فكذا يكون قلبه, قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة dan wancan shafi ɗari biyu da goma karatun shekarun jiya ne hujja ne aka je kafa da shi ba maimai ne ba la yushbihu na'imu ahliha na'iman albatta hmm? yin bauta ta kai bauta mutum a ke faru to zai yi shi a cikin ni'iman da babu kwatankwacin ka shine yake wa yaqulu al-akhiratu dunya janna من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة الدنيا أقوي وتاء الجنة إن جنة في الدنيا أقوي وتاء الجنة الدنيا من لم يدخلها وان بيش جيكب لم يدخل جنة الآخرة هم؟ in dai mutum bai ji daɗin bautan Allah ba ta kai tsakaninsa da Allah ya gane yana jin daɗin bautan ba wanda zai shiga aljanna lahira ba tunda da wannan duniya ba abun da kai siyar bautan Allah duniya ba abun da kai bautan Allah da riya duniya kuma rashin a tsaya ne a gane in ka dubi nutsuwan da wanda ke wasan Allah ke ciki da rashin damuwa da rashin menene jinsa yanzu ne an ka kwalla faran ka kana neman wata kujera ai babu kwanciyar hankali sai an same ka eh? ko ba ta fiya face ba ko wata kujera za a nika shugaban ku a wurin makala makalan ku za a nika shugaba ka fada kai kana son wannan kujerar babu nutsuwa tare da sai ka zanta ta hauta sannan kuma inda dukkan hauta siyasa ke kewaye ka haram nan za ka ga masu baƙin ciki daban-daban har wanda ba ka yi zaton kana zaton yana tare da kai ake ba tare da kai wannan da ka samu wannan kujerar sannan kuma ran da aka ce aikin ya ƙare nan ma ta sake shiga wani sabon tasko da Allah sa za ka gane kuma bayan an yi an gaba an ka duba karan shekarun ka da kai a wurin nan ma wani masifa ne sannan kuma ga asarar abin da za ka samu da baka hau wacce kujeran ba da yanzu kana da kaza ya kowace ga kuma can inda za ka je abin da ake neman ka da shi a lahira an zo ina na ka ce ni ban yi ba ina can na ka ba wannan ba sai sunan wani aya ce abu ana mata fassara hausa ce babun baɗi nuku yana saka ya yi babu baɗi muku nan ya tafi yana neman wancan can ma je bai samu ba ya yi babu baɗi muku da alali ina larabci wani abu ne daban amma a wasa a wasa wace ya yi babu baɗi muku fayaman ba a hadda hulgari ya wanda isa yadda kasonsa mai daraja bi abaka sai sama ne da mafi lalacewan kuɗi kayanka mai daraja ka sayar da shi a banza wani misali can nake son kakaro wa gabana kullal gabni ya yi asa wa gabani wa gubina kullal gabni annan fashi. ya yi asara dukkan asara fi hajjal akadi a wannan cinikin وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فصل المقومين ake ainihin wa huwa yara an kada daga binaku yana gani yana kafa idan lam yakun laka idan lam yakun laka khibra ya kamata idan wannan ya kawata ce Eh, kada ga zina eh, a alama buna nan idan lam yakun ka khibra idan ba ka da sanayya da kaya biki mata silha fasar da mukawwani nan idan ka zo da kayan ka za ka saya ko idan ba ka san kiman kayan ka ba tambayi mutane ko wannan ya yi nisa idan ba ka san kimar lafiya ba tambayi mutane kimar lafiya ba za ka ta ba idan ba ka san kimar rayuwar nan ta duniya an ba ka ita ne don ka samu lahira in ba ka kimar ta ba ka tambayi ta tambayi annabawa ko tambayi makaranta wanda suka karanta abun nan ɗin addini za su ja maka kima wannan rayuwa ba har su ke cewa ida'atul waqti ashaddu min al-mawt ba kaga kakka tafiyar da rayuwarka a banza a kujera wanda in kafa neman tatsiya samun tatsiya su talaiwan tatsiya sannan a lahira a tsarar da za a yi إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة yaro fasal ko fasalil muqawwimina kun su ko ko abin fa ya ajaba min bid'ati ma'aka ma'aka Allah mustariha li kun saunai rota fa ya ajaba ya mamaki min bid'a da kaddara da kake tare da kai kana da kaddara tare da kai za ka faya Wace ce kaddara ka idris al'ajabin wannan kaddara da kake da ita idris za ka sayar ni manna da ita zan sayar ya kamata mu wanda za mu ba mamakin wannan kaddara ita wannan kaddara rayuwa da kuɗi rayuwa da dukiyarsa kaddara ce yanzu wa za ka sayarwa rayuwa, wa za ka sayarwa dukiyarsa na san hausan ka yayi kaɗan kan dafa kabarin ba kwato ba shi alfiru kwato ka gane wannan kadarar to a yi baka faɗi ba an ce wannan kaddarar da take ta kai fasalil muqabbawana bota ya ajaba min bid'a ya mamakin wannan kaddara haka. ita ce ma aka wannan kaddara ka. Allahu mustariha Allah ne ba zai saye Ka kan sai ba da sauƙar me ce ce kaddara ta kuma eh? rayuwa da ka. Allah zai saya kaman a ce maka ne da kaddara ce abin ya zama a da Allah ya sauka da kuɗinsa zai sai wannan yana sayan rayuwar mutane yana sayan kandarorin su dukiyoyin su inna Allah kara min almu'minina anfusahum ya zo da jirgin fa yana son rain mu'mini dukiyar mu'mini zai saya eh, kabiru ya gani ya san duk ba tare da shi ga amma yanzu na yarda ya gane tun da shi kadai yake kaf kaf kaf wannan kaddara ta kai kaddara ga kuma mai sayan fa a baka tawa fa ya ajaban ku min a ayi bida mata ni yanzu ban ji amsa mai kyau الأموال والنفس كو النفس وأن الله أنفسكم وأموالكم الأموال والنفس كو والأموال هي هي بداعتك هو ما دام هي بس الله مشتريها ها الله قد نزل يريد أن يشتريها طيب لا يا أثارة وإن با أثارة أما لا أي ندامة in dai har mutum ya mutu bai ba wa Allah dukiyarsa ba bai ba wa Allah rayuwarsa ba dai yanzu tsakanin da ana rayuwar mu amfani da kamun muke ba Allah muke amfani da shi ba ɗan wanda muka ba wa Allah kaɗan ne ko wannan karatu ma sai dai ya ba mu lada kawai muna shirya yadda za mu rayu ne a yi ne ne ka ko cire ba sana'a ne ba ba zo kan sana'ar ba sai dai in niyan mu za a kalla a ba mu lada to wani kudi ne zo da su dala ko bayan dala wani ne ne da alama mu da sai ha pound ko to na ingila ko na ko na ne take da suna jerusalem to pound da ne yesus shi dubba da wata manuwa aljanna jannatul ma'awa aljanna za a ba ta Allah ya zo da tiket tiket din aljanna amma ma'anawi ga tiket din aljanna a jiki ina wanda zai ba da ransa da dukiya sa masu tiket din aljanna ni gane a'a ba al-muhimu dai ana gane karatun tukuna hmm? me kaddararka akwai duki a baka gare ba hmm? yawuwa to ya kudi da rai ya yi daidai shi ne dukiyarka shi kuma allah ya rai saya mai ainihin abin na mai ne kudin da zai saya da su aljanna mai to da nan Allah ya zo da aljanna ina wanda zai ba da dukiyarsa da ransa bai da daya in ka ba da rai ka ɓoye dukiyar ka gida baya so in ka ba da dukiyarsa ka ɓoye ranka shi ma baya so ina haƙƙi ke kuma ba wayo ka ɗauki ka riƙe rage ka nemi mai kyan ka riƙe ka dinga ce ka ɗauki mara kyan ka miƙa masa duka za ka bashi eh? mala abokar me ba mai na ɓanna me ba mai na ɓanna sai dai ayyuka na bakaratu mu bashi mu tafi hankali mu gani inda zai shiga jikin mu fasara ko ya fasara duk wannan zai sai ka ba da su. ba ka samun aljanna sai ka mika rayuwarka wa addini ka ba da dukiyarka wa addini kuma ba ana nufin yanzu ka shiga take ka ebo duk inda kake tare da so ka bayar da su a'a Allah ya kawo tsarin inda za ka zuba kuɗin ba wani ne zai ce maka ba fito da kuɗinka ni ne wakilin Allah ce a Allah ba kai ne ba da ka zama sarki sarki ne ma dama dama wakilin Allah ne zo ban gane shi wannan dukiya sai baka qur'ani ga inda za ka zuba ta wuri kaza za ka yasawa wuri kaza za ka yasawa wuri kaza za ka yasawa duk zai je wuri na yayin nan za ku ya ba da akawun barkatai akwai akawun aure kaza za ka yi zubawa za ka samu Allah akwai akawun aure kaza za ka yi zubawa za ka samu Allah yau ga gwamnati ma ta yi wannan akawun ɗin guda ɗaya amma aikata irin in ka zura da kuɗi can za mu tafi ma'aikatan lafiya aka samu kuɗi aka zuba a wannan akawuntin wurin su zai je wurin ina ne in aka samu kuɗi aka zuba musu akawuntin a wurin su zai je zai je taro a can to dama ma ya raba wani akawuntin duk in aka zuba ba a mika zai je can za a kuwa ɗauki albarkar na ba hmm? kai eh, ko yaushe aka samu ci gaban ire za ga yana da fassara mun fahimta alai ba su ba abin ya zo yanzu a sauƙi ga shi ta sa Allah mun gode in ka ga ka tsaya ɗan damfara ya damfare ka kai ne sauƙon kanka amma komai ga shi a fili eh? wannan abu eh ta rage asaran wannan riƙin nan da yake shi mutum da duk kwaya suna samun ɗan wani wuri su gotsa <laughs> da ɗan adam su gudanar nan su makalan da ke nan ya bare su ɗauka haka suna yi amma da an rage kamar da kake to yanzu bar wannan to yanzu ga na Allah ce nake Allah ba wahala shi na wannan Allah ba kuskure a gidi lamiru wa samanuha jannatul ma'awa to ai ka gani na matsala ko sauran matsala guda daya ga kaddara da dukiya ga mai saye Allah ga kuɗin da za a ba mutum aljanna akwai sauran abu da ga kaddara kana da ita waye zai zama a tsakani hmm? dole sai wani ya shiga tsakani waye dillali haka dole ne a nemi dillali ta ne an ya rage dole saura dillali to dillalin kuma fa dole sai amintacce don dillalan nan in an yi haka an yi haka yanzu zama lan kame su sa su kai maka da kudin burodi kame su akwai dabarbaru dabaru na da yawa in ka sake ka damka kayanka ba hannun dillali sosai ba sai dai yi haka yi haka wata gona ce can za a sayar a gada gonan da aka mai gonan ya sayar da ita miliyan ɗaya aka yi farashinsa to amma suka sayar da ita miliyan biyu to shi wanda ya sai gona ita ya bashi akawun nan ba yanzu ba kuɗin ta gusa tun a kawo su tafi can gidan mai kuɗi masu sai suka ce a ta ba da kuɗin haraka a sai dai ta akawun zai ke suka ce to ya fasa sayarwa da kin da bai ba ran kana inda ya an ba su kuɗin sai su ɗauki miliyan ɗaya su sannan su kai wa mai gona miliyan ɗaya ya ba mu hakkin ko sai an cire tun fafin hayan su. a ba mu hake ta a to shi kenan tun da ya kane dai ba mu abin da kake iya ba mu tun da kai alaji ai kai ana hulɗa da kai rayuwar mu ma kusan abin nan ɗinka shi kenan ya ɗauko ba su abin da zai ba su ina sai ke sai dai amma ni ba zan ba ku na ba zan zo ba su ta bututun nan ku tafi can ku ɗaiɗe su ba za su sauka ko ina ba sai a aljihun mai mai gona Ake tsoro tsoro amma duk da ka suna ya ce to da akawun su ba da wani akawun daban ya zura da kuɗin su je su tsaye da tukuna sannan su kwace na su kwana sun da adam sannan ana bukatan dillali amintacce wasafiru dillali alladhi jara ala yadihi da ainihin akadu tabari kudura wannan ciniki tsakanin bawa da Allah ya gudana a hannunsa waka mina samana ya ɗauki alƙawarin zai karɓo aljannan nan ya ba wa mutum anil mushtari huwar rasulu ya san gaskiya ke nan Sai babban dillar sai cinikin nan ya haɗu amma wannan ko ban komai idan muka kalli wannan da kyau ai muna iya ce kai a shekenan ko ciniki za ka yi da mutum ya kamata ka duba yaya ka'idan cinikin yake dole ka san mai sayan nan ko shi ma mai sayan dole ne san ina kaddaran nan sannan dole ka san wace zirga zirgar nan a tsakani don in ba haka ba kana iya shiga hadari a nan ya kamata za ka iya koyon wayan duniya ba a jikin nan na sani ba ko kun gane eh? ba gaggawa abubuwa fita an salama dole ka san shi dole ka san shi eh, ta inda sai an ka su da ka ba su kuɗi saboda haka nan nan wa gabina sama wanda ya tsaya zai kawo ma wannan kuɗi in ya karɓi wannan kaddara a anil mushtari huwar rasulu wa kada bi ita bi gayatu sai gashi abun banza ka sai da kaddara ka ba kan ƙara ha tun da mutum ya fi da kansa a duniya wannan dukiyar ta ka dubi yanzu yadda ake fatali da kuɗi wajen neman kujerar mulki kaga duniya suke sayar da kuɗin ka dubi yadda ake da tun ba a je ko ina ba cin hanci kawai wanda za a idafa ma a yadda kai mutum ne ga abun da ka ba su kaga kuɗi sun tafi a banza nan kuɗi kaɗai da nan ka ba wa Allah ina ga ka da haɗa a sama ya san ka ba duniya ba sau na kana sannan kuma bayan nan ba tabbas ne ba wannan abun ka karɓo shi ba su iya karɓo ma shi ka su ka sai da eh yadda ya lalace shi ne dillalin su shi ne dillalin tun da ya tsaya ya saka kowa ya ba shi tabbas abin da yake ba a fara hmm? kuma karshenta a fara za a yi shi biyu nan da dole ɗayan ba zai samu ba dole ɗaya ba zai samu ba eh na ai dama ana magana nan gaba abin da za a yi tukuna wani tsarar tsamara ne za ka iya faɗan kamar a gwada ka ne misalin za ka yi sufarin a gwada tsawonka ka hau kan inji sai koma gefe wannan ma ya hau kan inji a gana nauyin ku menene da sai koma gefe sana ce to ku zo ku yi mana tafi mana ba far cancantar ta su ga ɗan ne kawai don kada a yi kwara ga mutum ya sai da kayansa a banza ta gani yanzu dukiyar ta tafi to a ran fa shi ma yana nan tunda rayuwarsu yanzu ke kwana ita shi ina kisa son ko gaisawa kai da shi ce to sai ka tsara masa dodo a yi Allah sai maka ba abun da ke neman nan Allah ya baka fice amin amin amin ta kallon ka wani masoyi nan ne eh? yazo malam wannan shi ta aka sa a gaba ce gaskiyar mutane a yanzu Allah ya ce gaskiyar mutane wannan cinikin na Allah sai mun yi a hankali ma za mu iya gane shi yanzu ma gane shi ne kawai to kana kan da musa ce ta ce shi mu akan haka abubakar ba ga na hmm? yake shi ma zama yanzu misalin da kadarar sun aka ce ana neman za yanzu kamar zamanin da ce za ku yi masallaci ba kansu zai kan sai an samu wanda ya bada lokacinsa ba zuwa ya je ya dawo tsakaninsa da lan tsakaninsa da ka zubda tsakaninsa da menene eh, registration tsakaninsa da menene ba dole zai wani ya zauna kullum na kai da ke je da kada lokaci ne ba da akwai inda za a waye gari wani wurin an tsaya kai mu nan ba za a bauta wa Allah a wurin ba kaga nan dole jikinka bai yanzu misalin an ce mana yau muna fa mu gina masallaci a Enugu da misalin da kuɗi an tara trillion kaza to a kaga sai an samu da za su bada gidan su ko da ba za a yi dokin doka ba ba za a yi tare-tare ba sai an yi ne kama da shi dole sai an samu wani lauyoyin ne muka ɗaya kuɗi muka ba su ba za su yi mana aiki ba sai an samu tsaye a kai shari'a nan rana kaza ne ga rana kaza mu je mu ga ministan shari'a na kaza mu je mu ga wane ne na kaza lauyoyin suna nan su za rike da fayiloli wanda ki ga eh akwai wani ma abokin mu ne aure kaza yi masa magana zai abin nan din sa akwai rijistaran sa ai shi ma ina kula da shi da sauran su akwai wane ne kaza muna da abokin inyamuri shi ma wanda yana son zai kasa baki a taimaka ta inda dole a tabbatar muna da wannan fili kaza ai wannan lokaci ne aka bada rayuwa aka bada sannan a zo kan ginin ɗin nan ma sai wasu ba da rayuwarsa in ban kawai na injiniyoyin sun yi mana kudu. ba ya kawai ba dan kwangilan abun da za a sau sai ya ci kaza kaga sai an samu tsayayyu akan aikin ba ji ba gani an da ba za su ciwon kai ba kaga dole jiki za ba da ko yanzu akwai inda ake bada jikunkuna abubuwan nan da suke aukuwa da sauransu dole akwai wanda suke haƙi a boye ba da bukatar sanin su kuma a wurin mu da dama ma ba a san kima su don ba a maganar su wani yana nan yana zaune tunanin su a je a dawo me zai taɓa kinkinau kuma ƙarshen ta baya nan inda yake kurunkurun ɗansa ga karike ta nan nan an kullo da kaza za a je wuri kaza wannan an kullo da kaza ya kamata a yi kaza an kawo saran wannan kaza za a yi kaza yana nan yana kan rage kai to ina ga sunan kinki na ya fito sai biyo ja wani abin da aka rubuta ba daidai ne ba na mutane ba a fice ba ga yadda yake ga yadda yake ga abin da ya kamata a yi kaza kaza kana da abin da yake ana da alaka da su na san kaza na san kaza sai ta shi kenan to eh, a cire shi wannan an bayyana a cire shi ko sai an cire su mu mu sani ba Allah ya fara su suna ba da rayu su kuma akan haka wani lokacin Allah ya kaddara ra'ayi Allah ya kaushe masa hankali ba sani ba zai ban abu ya riga ya nisa ko kuma ba su san abin zai iya illa haka ba su yi wasa da shi amma rayuwarsu da kwakwalwarsu gaba ɗaya na kan wannan abu ya kaci kada irin wannan bai kamata ana faɗa jama'a ba sai dai karatu da yanzu karatu da yanzu a'a ga wannan ya kamata a yi samu abin nan ɗin kalan yin kwaki kiri-kiri ba za ka gaga abu amma ba za ka iya samu ba a hana maka da kuɗi da komai saboda abin sabon da zato to me ya hana a bara a'a to ai kada a tada fitina ce wannan babu alamar fitina in an ta fitina ai ga kaza kaza kaza kan an kashi ina fitina take sai eh, to da muke kallo ah, shi faɗi a faɗi za gani an yi mai ba lokacin ka har sai sai bada akwai ranar da za a buƙaci ƙarfin mai sunan ƙarfin gaba ɗaya duka waɗannan hanyoyin su toshe an yi magana ya gagara an yi ne ya gagara ce to yanzu kafin a ƙarfafa wancan masu aiki a koyi a je a yi buge-buge na tuhu eh? a tarwa tsaka za su kuna wallahi idan ba a yi ba to don take sai ka ji suna tashi to kun ga za a yi tashin hankalin ba wannan ba mun gaya muku kada wannan ba za fa a yi tashin hankali kuma wannan rikicin ya tafi ba a san karshen sa ba menene ne sa sai ga yato eh to yanzu ya ga a yi ah, a yi kaza a yi kaza kaza kaza na sa ga bai lok wuta ta mutu Kun kada wutan nan ta mutu Allah ya kashe ta amma bi asbab kaga to dole mutum duk inda yake ka san mukamin ka ka san abin da zaka iya yi idan ka abu ne, masifa ta taso wannan masifan zan iya maganin ta shi maganin ta kawai kada ma musulmai su ji in ka yi maganin ta dole ko masu hankali a dinga ganin ba ah, an ce kaza ya taso mun ga ya musu ce Allah ya kashe shi amma akwai da suka yi ruwa suka yi zaki wanda Allah ya turo su. duk mukamin da mutum ke zaune yana kallo wannan zai zai ce wannan da ya tashi far ina ya tafi can yi cikin banza ne wannan abu da ya ta sauka Nan ji ta bai sauka cikin ko ya sauka ko mutsutsuke shi tafi ya illa wannan abu gashi nan ya danno dole sai mun haɗu duka wanda ya kamata ana da magana sai dai ina ji akwai ta magana mu ne dai ba ma cikin babban sanyin da suke ba amma dai musulmai ya kamata suna da irin wannan magana yanzu a galabiya kawai mutane ne suke ta kawoye suke kashe al'amura yin ka za a kafo sai wani ya fara ya ya kashe ya kuma tafi a wani wa kada isa ha yau ga ta shafa yadda ita bai gaya hawa ne kama kalal ka'ilu ko إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن زاده من بعد ذلك يكرم idan wannan aikin bawa ne yi wa da kansa mutum da kansa ya ɗauke ransa ya sayar da ita da banza sun ji da sakwace kenan fa ma zalahu to eh Hmm. shi annabi muhammadu eh? shi ne annabi muhammadu a ah, shaidan sai da bangaren ɓangaren shi ɓangaren duniya ne yake dilali idan eh, ne nan yake hidima a yi duk ɓannan da zai ko kuma a ce da mutane ya zama shaidan ne allahu mutanen ne akwai dillalan su wani kaza ya kai matsayin dillalin shaidan wani kaza ya zama dillalin shaidan na goba ga wasu da shi shaidan duk abun da za a yi na ɓanna shi aka taimaka shi ne sun yan adam ka je aljanna don haka nan duk mai hidiman ya a ɓanna shaidan yake kokari ya samu ba ta wurin ba to idan mutum ga abun da ya wa kansa faman za lafi faman za lahu wane ne zai samu gare ki min da zalika bayan ya wulakanta kansa ya kore mu da zai karama shi mutum ne fa ya zubar da kansa da kansa ya kashe kansa da kansa ba zai ɗaga shi ba ku wa man yuhini Allahu fa ma lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha ya duba saboda girma amma ya kace nan ya yi sujada duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaskanta shi to ba zai samu wani ne karrama shi ba tunda Allah ya bar shi da ransa inna Allah ya falu ma ya sha ya idan